assalamu alaikum sheikh imam ahmad bauchi wannan bidiyo naka ne ya allah muna tausayi da suna ka tsarkaka allah kai ka san damuwar wannan bawa naka allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi Allah Ubangiji ka sa mu dace Allah ya raya maka zuri an kai shirya maka su shirin addinin musulunci Allah muna tawassuli da sunayen ka tsarkaka Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi Allah ya yi maka duk wata damuwa Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya shirya maka zuri an kai raya maka su ya shirya maka su shirin addinin musulunci Allah ya laɗafa mana Allah ya ƙara maka ƙwarin gwiwa akan faɗakarwan da kake yi ma mutane al'umma ƙaruwan da suke yi da kai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya baka abin da kake nema duniya wa lahira albarkacin wannan ɗaki mai albarka albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Imam Ahmad Bauchi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara duba lamarin kai kalli gaban ka da bayan kai haskaka rayuwarka da na iyalanka